hakan da yana kunshe ne cikin takardar yarjejeniyar fahimtar aiki tsakanin majalisun biyu bayan da tawagar majalisar dokoki ta jihar zindar ta kammala ziyarar yini uku a nan kano alhaji muktar usman shine shugaban majalisar dokokin ta zindar majalisar jiha ta da magaran tana da ikon ta yi kudurai kuma tana da ikon ta ba da shawara ga gwamnati na yamai kuma tana da ƙudirin zartaswa bisa kan duk abin da ya shahi tattalin arziki na al'umma to kenan yanzu kamar kaga mun tafi mun ga makarantu da yawa da makarantu inda ake koyan kiwon kifi da makaranta inda ake koyan kiwo na shanu da na awaki kuma mun ga wasu makarantu inda ake koyan motsa jiki da tsalle-tsalle kuma mun ga wata makaranta inda ake koyan wasan kwaikwayo da fina-finai cewa za mu turo yaranmu matasanmu su zo wannan makarantu don saboda su koya kuma su koma gida su koyawa jama'ar mu don saboda su ma su samu aikin yi ba shi sun tsaya ba gwamnati ya nemo musu aiki haka wanda ya koyi kiwo na zamani na awaki da na busashe tunda ka san mu daman garan manoma ne ko makiyaya ne kenan ku da abin da ya shahi ilimi na kiwo kenan za mu ji daɗin mu koyi shi. Alhaji Muktar Usman kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Zindar a jamhuriyar Nijar. A nasa bangaren Honorable Gamba Sallau da ke zaman shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano cewa ya yi. Akwai dokoki na kasuwanci, ilimi da kuma ma'amala na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya yin abin da ake cewa resolution kuma mu tura wa majalisar tarayya domin ta yi domin a taimakawa su can su kuma za su taimaka mun da waɗansu abubuwa su ma da Allah ya albarkace su da su haka su ma za su iya yin haka a matsayinsu na jiha kuma su aika wa majalisar ƙasa domin ta aiwatar dan amfanin jihar kano da wasu ma jihohin a najeriya matsayin makwabta kuma 'yan uwan juna wannan dai shi ne karo na farko da majalisar dokoki ta jihar kano ta kula alaka irin wannan da wata majalisar dokoki da ke ketare